A shirinmu dan mata yau bakuncin wa muka samu. Maryam Sale. Malama Maryam a ba mu labarin karatu amma a takaice. To, ni dai na yi makaranta na a Kaduna na fara primary dina da nazari Da muka dawo nan Kano ne sai na yi secondary da university. Wani secondary aka yi? ke staff model secondary To bayan an kammala jami'an ma ke aka yi? Eh jami'an ma ke Wani course ake karanta? Education English. Abin da kike kake so ki karanta shi ke karanta a jami'a? A'a. Da farko da lo na ke so, sai mm-hmm. points ina ba su kai ba. Sai na change of course. Sai aka man education. Ayi ɗaya kika yi aka canja miki? Sai da wata shekara ta zagayo na sake jam, sai na sa education English ɗin. To da ba course ɗin da ke son ki karanta kenan ba, da kika shiga wajen fara karatu ya gogar maya wallahi alhamdulillah ya daɗi sosai saboda a lokacin ma first semester mu da first class na fita da first class kice kina karatu sosai <laughs> Allah gashi nan dai a hankali ke a makaranta ki yi fesin wani challenge ba gaskiya ban taɓa za ki ga wasu students sukan ce sukan samu matsala ta ko wani malami ya dame su ce yana son su ko makamancin haka ban taɓa samu matsala ba ya zo da sauki gaskiya kam alhamdulillah bikin kammala a'a yanzu dai zan kammala tun da yanzu level 4 eh, idan ki gama karatu me burin ki me kike son ki na gama karatu wuri da ne na aiki na sama aiki teaching to kuma ga shi karanta education me yasa ba zaki teaching ba sai dai ina so in na samu zan aiki a WAEC office haka ko jam office amma ne ba da teaching ba <laughs> ba na san teaching me yasa kike son WAEC office ko jam office saboda ni gani nake kamar sai ya fi dacewa da ni kin akwai wani gyara ne da kike yunkurin ki kawo idan kika yi a waɗannan wurare wurin jam office nake so eh. saboda sai ka ga mutum ya rubuta jam sau ɗaya sau biyu ya ta faɗuwa ko kuma a zo a ce wasu courses ɗin an rike hmm. amma dai yanzu tun da aka dawo da computer based na gama abin ya rage ke na kina in kika je ke ma za ki iya kawo wani gyara ne ko wani ci gaba eh, to Allah ya sa wani irin kira za ki wa mata mata su tashi su yi karatu saboda karatu yana da amfani sosai da sosai na gode baraka bashir murya amurka daga kano a nigeria